yace wani babi babu ai haza babu wani babi da zai yi wata magana ko zai zai kawo wata matsala da ta danganci addini zai ce babu wani lokaci sai ya ibafa babu kaza babu kaza wani lokaci sai ce babu kaifa yuktabu kitabu ila ahli kitabi wai in za ka rubuta wasiƙa zuwa ahli kitabi ko ba yahude ko ba nasari yaya za ka yi Shi ne yake son ya nuna maka to anan ka ga yaya ake yaya ka rubuta yaya za ka yi in ka rubuta in za ka rubuta wasiƙa zuwa kafiri za ka iya sa bismillahir rahmanir rahim ko ba za ka iya sakawa ba mm. in za ka fara sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi yaya za ka yi mm. in dan wanka musulmi ne suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba haka bane mm. in kuma ba haka bane yaya za ka yi shine imam al-bukhari ke so ya nuna mana قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش يتي daga Abdullahi dan Abbas daga Abu Sufyan dan Harbi ya bada labari yace Hirak ya aika a lokacin da yake son ya tabbatar da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ku ne mutanen Makka aka kira Abu Sufyan kafi a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba aka zo aka tambaye shi yaya dangantakar kaza yaya yake da me yake umurta wa kanu tujjaran bisham sun kasance suna masu kasuwanci ne a tajirai ne zuwa birnin sham zuwa kasan sham su je su sayar su sau su kawo fa'atauhu sai suka zo wurin hirafi fa zakara hadisa sai kawo hadisin duk baki ɗaya, kuma qala kuma da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya gama binciken da zai yi sai ce to a kawo wasikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko fa sai aka bude wasikar aka karanta fa iza sai ga shi abin da ke cikin wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Herakl Herakl kuma aiki ne azimin Rum ko bismillahir rahmanir rahim min muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasulihi ila Herakl azimin Rum السلام على من اتبع الهدى أما بعد mun gane ko بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى ma'ana amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a yanzu ka ka samu sallaman da zaka yi makafiri ko baka samu ba duk sa da kace assalamu ala man ittaba al-huda sai laifi ko baka laifi sai daidai ko baka daidai ba ai ka fita tako. ya ji dai kai masa sallama ai amma kai me kake nufi assalamu ala man ittaba al huda in kana min man ittaba al huda fa salamu allahi alayhi wa lam yakun man ittaba al huda fala salamu alayhi alayka kamalik sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma ba'du bayan haka saboda larabawa waɗanda suka san makwancin magana matakin magana yadda ake tsara magana in sun ji an ce amma ba'adu kowa sai kafa sai kowa sai kafa kunnen sai mm. ala haddi qaulun nas sha'i wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibu eh. babu yace wani babu biman yubda'u fil kitab in za ka rubuta wasiƙa zuwa wani da ta ina za ka fara rubuta wasiƙa? daga wane ɗan wane zuwa wane ko kuwa yaya za ka rubuta shi ne imamul ke yi, yake sun ya faɗa mana Waƙalan laifu, al-laythu ja'far bin rabi'ata an bin hurmuza an abi hurairah radiyallahu anhu an رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا Isra'ila. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wani cikin bani Isra'ila mun karanta wannan hadisin shekaru biyu da suka ko uku ya wani mutum ne bawan Allah ya jeranci kuɗi wurin wani sai lokaci ya kai bai samu jirgin ruwa bai samu abin hawar da zai je sai ya ɗauko katako ya tsaga a ciki ya rubuta wasiƙa ya sa zuciya ya saka shi ruwa Allah kuma da ikonsa da yake karamomi na waliyan Allah bayan Allah na kwarai Allah yana ba su karama sai wannan katakon ya fita cikin ruwa sai ya dace wannan mutumin ya zo ba mu ba mu karanta wannan hadisi ba an manta ne akhadha khashabatan fa nakaraha ya abin nan rara cikin abin fa adkhala fiha alf dinar wa sahifatan sai saka dinari dubu a ciki da wasiƙa ga lokacin biyan bashi ya kai amma ban samu abar hawa ka zaka ba منه إلى صاحبه وقال عمر بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه سمع أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال معنى يا تاغا كاتاكم سي سكا دوكيا حسيكي في جوفها وكتب إليه صحيفة سي ربط وثيقة من فلان إلى فلان mun gane ko duk wanda ya san da ake rubuta wasiku shekaru 30 40 da suka wuce daga min fulanin ila fulani babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qumu ila sayyidikum Imam al-Bukhari so da yawa yana kawo babi ne don yayi raji ko yayi bayani cewa wannan matsala akwai sabani a ciki ko ko ga yadda take ko yana ma wadansu malamai raji matsalan a tashi ma mutum in ya zo babban malami ko babban wane ne in ya zo a tashi masa matsala ce da malamai sai sabani a ciki wai suka ce ya halatta wai suka ce bai halatta ba wai suka ce ya halatta in ya da sharuɗa kaza kaza kaza kaza in ba haka ba bai halatta ba to ga ainihin matsalar inda ta faro kenan aka ce an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma yarsa an samu manzo Allah ke ma kumu ila sayyidikum an samu kaza kaza kaza to wa'in suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa minan nar la taqumu kama taqumu al-aajim eh zamu zo mu karanta su a hankali mu tabbatar da cewa insha Allah yaya mas'alar take insha Allah قوموا إلى طيركم وغرضه من هذه الترجمة بيان حكم قيام القائد للداخل ولكن لم يجب بالحكم لمكان الاختلاف فيه bayani yake yi in mutum ya shigo za a tashi a girmama shi ko a'a to amma imam bukhari bai yanke shi ya halatta ko bai halatta ba saboda an sabani a ciki malamai sun kari juna ilimi a ciki wanda yake ya halatta wanda yake bai halatta ba wanda yake halal ne wanda yake haramu wanda yake makruhi wanda yake mustahabi waɗansu malamai sai suka kasa shi gida hudu